assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu allahumma salli ala sayyidina rafi alaihi kafin fara bara fatoyi yan kaduna mutanen kaduna ogani na zuwa akwai amini na a kaduna don allah ina so idan ka ga bidiyon nan ka kira ni shaf shaf saboda mu tattauna da kai zuwa kaduna gobe in allah ya kai mu zan shiga garin ku don na zo na wuce amma zan koma akwai ayyuka in kana nema na kana kaduna ka kira nomba na wanda yake kan profile haka zalika akwai wani macuci wanda ya sa foto na da foton matana yana karban kudin mutane ku duba followers na shi ku duba numbansa 090 ni kuma nawa 080 ne ku duba mai kyau kar ku tura wannan macocin kudin in allah ya so ya yarda gobe zan shiga garin kaduna wanda yake so mu haru alhamdulillah wanda bai so mu haru ma alhamdulillah ni ban sa kowa dole ba ban sa kowa kuma ka zo guna ba ban sa kowa kuma ka zo ka yi aiki a waje na ba ganin daman ka ne allah ya samu dace yau ina so in yi magana akan kubewa kasan kubewa ana cire 'ya'yan kubewa ana barin sandan sandan kubewa shine yake ba mutum kuɗi